Yunkurin kyautata yaukin dangantaka da ƙarfafa zumunci tsakanin al'ummar Kano da na jamhuriyar Nijar musamman ta fuskar al'adu kasuwanci da zamantakewa na daga cikin muhimman dalilan kafa wannan kwaleji mai mazauni a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Makarantar sakandaren wadda ake koyo da koyar da darussa a cikinta da harsunan Faransanci da Ingilishi ana ɗaukar ɗalibanta ne daga Kano da Nijar bayan sun kammala makarantar firamare Malam Isa na mata shine daraktan kula da harkokin ilimi a ma'aikatar kula da makarantun sakandare ta jamhuriyar Nijar. Son aka duk yaron da ya yi karatu cikin wannan makarantar za shi ci gaba da karatun shi ko a faransanci ko a ingilishi ba bisa ga ya sami wata matsala ba. Gurinmu duk wanda ya samu eh, ya ƙare karatun shi duk cikin faɗin duniya inda za a ci gaba da karantarsuwa a faranshi ko a ingilishi ko wace university ko kowace babban makaranta wannan ɗalibin za shi shi ci gaba da karatun shi Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin ilimi na jamhuriyar Nijar da gwamnatin jihar Kano ke ƙoƙarin farfaɗo da aikin gina makamancin wannan kwaleji domin ɗalibai mata a garin Zindar. Alhaji Idris Garba Ungolimi da ke zaman kwamishinan ayyuka na jihar Kano ya ce gwamnati na dakon rahoton injiniyoyin ma'aikatarsa da ke aikin tantance yadda aikin gina kwalejin zai ci gaba. Aikin nan dakatar da shi wajen tsawon shekara bakwai saboda haka gaba ɗaya kasarinsa ya ruce kuma Nijar da ta zo ta samu mai girma gwamna kuntun jihar Kano ta je ta gama aikin nan domin a samu da ɗaliban nan mata zalla sai da haka mun tafi daga injiniyoyinmu daga nan da mu da hukumar nijar domin minista ina nan mataimakin gwamnan zandar ina nan sufika na zandar ina nan kaya gari aka injiniyoyinmu suka fara aiki na gwaje-gwaje wanda sun ɗauko samfur da dama sun to da shi sai da aka fi girma gwamna za a kai masa rahoto zai kuma ba da izinin yadda za a gudanar rahotanni dai na nuni da cewa kwalliya ta kama tafarkin biyan kuɗin sabulu game da burin kafa wannan kwaleji akwai alama za a fara cimma wannan guri wanda an kasa gaba tunda dai a bana mun sami eh, promotion ta farko bana hata yi back sun kammala yanzu sai zuwa shiga fanni na university matsala wadda an ka samu tun kan ita ce wurin zaɓo yaran musamman 'yan kano ba a kawo ƙwararri ba amma ko kwanaki mun yi muhawara da 'yan kano da sun ka zo da mun ka haɗu zandar mun tattauna bisa ga wannan zancen sun ɗauki alkawali da nan gaba su ma yanda sai mun zaɓo waɗanda za su zowa cikin wannan makaranta su ma za su kiyayewa da sai wanda ya ƙware za su turowa cikin wannan makaranta. Daraktan kula da harkokin ilimi a ma'aikatar kula da makarantun sakandare ta jamhuriyar Nijar kenan Malam Isa na mata. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.